journée à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarki Hashin Gumel tare da Muhammadu Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. yau ranar Laraba 31 ga watan Agusta na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa jamhuriyar Nijar na amfani da fasahar zamani don samar da ruwa da yakar fari da ke addabar yankuna. Sai kuma shirin ciwon mace wanda Aisha Ma'az ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran kasar Kamaru. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron labaran duniya. jama'a assalamu alaikum shugaban majalisar tsare-tsare a yankin taiwan na ƙasar china chiu taisan zai kawo ziyara nan amurka a farkon watan satumba mai kamawa jami'in yankin na taiwan zai gana da takwarorinsa na amurka sannan zai yi jawabi a wasu manyan taruka biyu da za a yi a washington waɗanda za su mai da hankali kan dangantaka a mashigar yankin taiwan a halin da ake ciki fadar white house ta ce china a halin da ake ciki fada white house ta ce china na ci gaba da kokarin ganin ta mai da ayyukanta da sojin ke yi a matsayin wani abu da ya zama jiki inda jiragenta kan yi shawagi a daidai layin da ya shata mashigar ita dai china tana adawa da duk wata ganawa tsakanin jami'an amurka da na taiwan inda ta kwatanta tattaunawar 'yan majalisar dokokin amurka da na jami'an taiwan a matsayin tsokana lamarin da har ila yau ta ce ya saba 'yancin gashin kan da beijing ke da shi Mikhail Gorbachev mutumin da ya kawo ƙarshen yakin cacar baka amma ya gaza kare tarayyar Soviet daga rugujewa ya rasu. Gorbachev ya rasu ne a ranar Talata a wani asibiti da ke birnin Moscow. Shekarunsa casa'in da ɗaya Shugaban Rasha Vladimir Putin ya nuna alhininsa dangane da wannan rashi kamar yadda kakakinsa Dmitry Peskov ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Interfax. Yana mai cewa a yau Laraba Putin zai aika da saƙon Telegram don mika ta'aziyyarsa ga iyalai da abokan Gorbachev. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana gorbachev a matsayin mutumin da ya taka rawar da babu wanda ya taka wajen kawo ƙarshen yakin cacar baka ba tare da an zubar da jini ba tsohon sakataren harkokin wajen amurka james baker ya ce tarihi ba zai manta da gorbachev ba saboda irin rawar da ya taka wajen ɗora ƙasarsa kan tsarin demokuraɗiyya. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Kiev gabanin tawagar ta kai ziyarar duba halin da tashar nukiliya ta zaporozhye ke ciki yankin da ke karkashin ikon dakarun rasha rasha da ukraine na zargin juna da kai hare-hare a yankunan da ke kusa da tashar lamarin da ya sa shugabannin duniya suke fargabar kada a jangolo aukuwar bala'in nukiliya a dai cewar jaridar new york times akwai alamu da ke nuna cewa tashar nukiliya ta taɓu sanadiyar wasu hare-haren da aka kai a kusa da yankin. sannan an ga hayakin da ke tasowa daga wutar daji da ke ci a kusa da yankin ta lullube tashar jaridar har ila yau ta rawaito cewa ana fatan a yau laraba tawagar za ta kai ziyara a tashar ana kuma sa ran tawagar ta hukumar iaea e da ke sa ido kan tashoshin nukiliya za ta kwashe kwana guda tana aikin dubiyar a cewar wani jami'in rasha labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc in an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya amma kafin nan za mu leƙa jamhuriyar Nijar inda hankulan mazauna yankunan karkara ya fara kwantawa bayan da ƙasar ta fara amfani da wata fasahar zamani da za ta samar da ruwan sama don yaƙar fari da ke barazana ga tsaron abinci a ƙasar. wakilin murya amurka a mai mana barma ya aiko mana da karin bayani daukewar ruwan sama a wani lokacin da ake tsakiyar ayyukan noman damana wani mummunan al'amari ne da ya fara wanzuwa a 'yan shekarun nan a nishar kasar da ke tsakiyar yankin sahel wace galibin jama'ar ta ke dogaro da yanayin damana don tanadin abincin mutane da na dabobi saboda haka shugaban kasa muhammad bazum ya umarci masana sha'anin kimiyyar sararin samaniya su samar da hanyoyin magance wannan matsala mafarin kaddamar da ayyukan harbin gizagizai ta hanyar amfani da wasu sinadaran musamman dr kacallu lawan gabciya shine babban daraktan ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa mutane da ya kamata su sani da cewa ba era ruwa ba muke ba ko kuma muna sa ana ruwa bisa gizagizan da ake gani su ne muke zuwa a haddasa wanga eh, sinadaran wanda muke ake da shi a turance shi ne ake cewa eh, silver da sauransu guda a sa shi ko kasan eh, girgije ko a saman shi eh, jirgin nan yana iya duka wani aiki kasan a cikin gizagizai eh, in ana so a samu ruwa sai an samu kwayoyin ruwa sun girma in suka yauni bisa iya zama sama sai su faɗo shine ruwa ba wani abu ba kungiyoyin ma'aikatan karkara sun bayyana gamsuwa da wannan mataki ko da yake abin ya zo cikin yanayin bazata a cewar shugaban kungiyar platform payzan jibobanya ba a shaida muna ba sa a yi wannan aiki yana yiwa a buge gajiyan nan sai a samu ruwa wanda zai zo ta yi banna amma inda an shaida ma mutane sai mutane su tsara kansu kowa ya kama jikin shi tunda ba a san ba yaya ne abin zai wakana to amma duk abin da zai ba manoma ruwa eh, cikin gonakinsu mu wannan abu muna yaba shi tunda eh, matsalan ruwa shine babban matsala da a gare mu. Sai dai kwararru a wannan fanni sun tabbatar da cewa aiki ne da ke gudana cikin hikima da lissafi a kimiyyance. Kusan mu aikin mu nan a Meteo lalle kowane rana kanmu na sama muna kallon abin da yake faruwa. Mun san ina da ina ne aka rasa ruwa. Ai ba a zuwa inda ake ana ambaliya a ce kuma a je a harbi gizagize a yi wannan idan shine aka ba mu muke coordinating kin wannan aikin nan kenan direction la metodology national mu muke duka mu muke bada kuma umarnin aje a yi. Binciken masana ya yi nuni da cewa gizagizai a mafi yawancin kasashen Afirka kan fitowa daga gabas nufi yamma. A bisa la'akari da waɗannan bayanai ya sa ma'aikatar hasashen yanayi a yayin wannan aiki na harbin gizagizai ke fara abin daga jihohin gabasci da arewacin ƙasa. lamarin da wani jagoran manoman jihar Rifa Abdu Nino jango ke ganin ya kamata ma'aikatan ko gidajen likita su ba da bayani sosai abin da ake aikatawan don a tarwatsa hadirin idan hadiri ya watse ko ko abin ya watse ya zo ya fada a tafki ko a wani abu inda dabbobi ko al'umma inda suke shan ruwa ba zai zama wani abu ba daga farkon watan nan na agusta kawo yau ma'aikatar hasashen yanayi ta gudanar da aikin harbin gizagizai akalla sau goma inda kusan da kyar ake ketare wuni guda ba tare da samun saukar ruwan sama ba a galibin jihohin wannan ƙasa lamarin da a fili ake ganin tasirinsa sakamakon yadda gonaki suka yi banya sosai hatta a yankunan da aka yi fama da fari a watan Yulin da ya gabata. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. a gai da mummuni Barma. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Muhammad ya dawo da labarai. Jirgin ruwan Shibre Commander da ke dakon kaya ya yada zango a tashar jirgin ruwan kasar jibuti da ke gabashin Afirka wannan shine jirgin ruwa na farko da ya isa nahiyar dauke da dakon hatsi daga ukraine tun bayan da rasha ta mamaye kasar a watan fabrairun bana mike dunford shine daraktan hukumar da ke samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya a yankin gabashin afirka ya ce kayan hatsin da ke kan jirgin ruwan na brave commander zai iya ciyar da mutum miliyan ɗaya da rabi saboda haka wannan zai yi gagarumin tasiri ga rayuwar mutanen da ba su da komai a yanzu wannan hatsi za a raba shi ne a ƙasar ethiopia don a taimaka al'ummar ƙasar da fari ya addaba a wani mataki na kaucewa matsalar karancin abinci da ke ƙara ta'azzara datse hanyar ficewar jiragen ruwa da rasha ta yi ya sa alatilas ukraine ta dakatar da safarar dukkan kayan hatsin da ta noma lamarin da ya jefa duniya cikin fargabar yiwuwar samun matsalar karancin abinci babbar jam'iyyar adawa ta unita a kasar angola ta shigar da karar da ke kalubalantar nasarar da jam'iyya mai mulki ta mpla ta samu a zaben shugaban kasar da aka yi a makon jiya wanda shugaba juwa lorenzo ya lashe a wa'adi na biyu a ranar talata jam'iyyar ta unita ta ce ta shigar da korafinta kan sakamakon zaben idan har aka yi watsi da karar jam'iyyar ta adawa na da damar da za ta kai korafinta gaban kotun kundin tsarin mulkin kasar wacce doka ta bata tsawon sa'a 72 ta bayyana matsayinta kamar da dokokin zaben kasar suka nuna hukumar zaben kasar ta angola ta ayyana cewa jam'iyyar ta mpla ta samu kashi 51 cikin 100 na ƙuri'un da aka hada a zaben da aka yi nasarar da ta bata damar tsawaita shugabancin kasar da ta kwashe tsawon shekaru 47 tana yi ƙarshen labaran duniya kenan daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu ta a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga ka a lokacin da kuke so za ku yi zuwa shafukan mu yanar gizo ta adireshin voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Assalamu alaikum. Barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Idan dai mai sauraro ya kasance da shirin a makon da ya gabata, mun karɓi bakoncin malama Fatima Ali Muhammad wacce aka fi sani da Yasmin mai nasara a jihar Kano. Halima Abdullahi mai sana'ar sutura da kuma Malama Khadija mai sana'ar kayan kwalam inda muka tattauna akan irin matsalolin da mata masu ƙananan sana'o'i suke fuskanta sannan da irin gudunmawar da suke bayarwa a cikin al'umma da kuma ta fannin tattalin arzikin ƙasa. To a makon da ya gabata dai mun karkar shirin a daidai sa'ilin da malama Khadija take bayanin cewa. Kamar kwanaki da na samu wata matsala wata kwastoma na ta je ta siya a wajen inda nake kai ma supply sai ta dawo da shi ta ce ai biyi yi inda ya saba yi kuma ni ba daga gare ni bane ina ga ko na je na siya wanda na jabu ne ko kuma ya riga ya expire ba kula ba so sai ya samu damuwa kin ga na samu ci baya irin matsalolin da ake samu kenan A yau kuma za mu tashi ne akan bayanan malama Fatima bayan da ne mata tambaya akan kalubalolin da masu ƙananan sana'o'i suke fuskanta musamman mata fannin rashin isasshen kuɗi don bunƙasa sana'ar tasu. Ai sauraro lafiya. To malama Fatima kamar wasu irin kalubaloli ne suke ciwa masu kananan sana'o'i tuwo a kwarya. Duk wani mai ƙaramar sana'a yana cikin ƙalubale na rashin jari. kamar ni yanzu business ina alhamdulillah ya karbu saboda ba iya kano ba ya shiga jihohin najeriya da dama har ya tsallaka african country ma don da akwai daga kasashen da aka kira ni ina zaune aka yi min magana ta whatsapp aka yi odan kayana kuma na tura kuma muna nan muna ci gaba da mu'amala tare da su to abin da ike tauye mu rashin jari yana durkusar da mutum mai karamar sana'a saboda in ka duba wani dan abin da ke da shi ba wani mai yawa ba ne ba amma kuma ga business din yana tafiya in aka ba mu jari da izinin allah a nigeria kasan mu ta dawo yadda take cikin amincin da take da shi da kuma in aka tallafa masu ƙananan sana'o'i insha allahu sai dai a rika kwatance da mu a ƙasashen duniya mu ma mu zama zama ɗaya daga cikin ƙasashen da ake zuwa ake sara muke sararwa ba kullum sai dai mu je mu saro ba muna da yawa yawan mu kuma zai amfanar da ƙasarmu zai amfanar da al'ummar cikin ƙasar mu kuma yawancin mu da yawa a 'yan Najeriya Allah ya ba mu fikira da basira ta sarrafa abubuwa da dama saboda ina cikin ƙungiyoyi na entrepreneurs ina ganin mata yanda suka tashi suke jajircewa suke yin abubuwa abubuwa yanzu akwai kawata fertilizer take yi kuma organic ne wannan fertilizer din kuma ba chemical kuma liquid ne tana burge ni sosai irin waɗannan akwai su da yawa wanda suna juyawa kuma suna da idean amma rashin kuɗin ne ike don kwafe mu ike takushe mu malama khadija na dawo gare ki ta wasu hanyoyi masu sana'o'i irin naku suke taimakawa al'umma musamman ma wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Na san cewa wannan sana'a tana taimakawa tattalin arziki na ƙasa sosai sosai domin za ki ga ƙananan kuɗi suna circulating su shiga hannun wannan su fita su shiga hannun wancan su fita. Misali yanzu kin gani da sai wannan aiki kin gana tashi an ce fino kayan da zan yi sana'a ta da shi kin ga kuɗi ya shiga hannun wannan mai kayan kin ga hakan yana taimakawa gwamnati ba za ta iya sawa kowa da kowa aiki aikin ba na aikin babu matasa da yawa graduates masters holders da yawa ba su da aikin yi kafa sana'a su kai ni karan na akwai wanda na sani a Kaduna tsire yake siyarwa he's a graduate amma suya yake siyarwa saboda haka da gwamnati za ta mai da hankali ta taimaka wa mutane da suke bukatar sana'a zai taimaka wa kowa saboda in sun mai da hankali an kula an ba wa waɗanda ya kamata kuɗaɗen su shiga hannun su su yi sana'a za ga abubuwan ya dan zo da sauki. to wannan tambayar taki ce malama halima menene fatarki akan wannan sana'ar taki kuma ina kike so a ce sana'ar taki ta kai Ni dai fata na ina roƙon Allah ya dafa min ya sa in cimma burina ina son dalilin kasuwa in samu abin kaina wanda har zan yi ƙoƙari in gana samar da wata gidauniya na taimakawa marayu da sauran mutane gajiyayyu kuma ina roƙon mata 'yan uwana a tashi a nemi na kai a koyi sana'a sana'a in kana zaune a ɗakin gaba ba sai ka fita ba za ka yi su ga sanar sana'o'i da yawa ba komai za ka ce sai gida an maka ba ba komai za ka damu mijinka da bani bani ba ba. aka tashi kowa yana sana'ar shi za ki ga ita rayuwar mata ma fi daidaituwa tana dan iya magance wata 'yar karamar matsala naka ko na kaninka. Malama Fatima har ila yau na daga gare ki. Menene ya ja ra'ayinki ga sana'a da kike yi kin ga kamar lokacin da na ce miki i was 18 years akwai wanda yake kawo tankin mai kano idan ya kawo shi zai bani ni kuma zan nemo customer zan siyar da shi zan dora sile biyar biyar don bana dora abin da ya wuce sile biyar ko naira ɗaya ba ta kaiwa abin da nake dora saboda yana bani shi a farashin kasuwa to a sile biyar biyar din nan ma wahala nake sha saboda in ka duba kasuwa farashi na fi na kowa tsada me maybe an kara mai wani abu akan farashin da kowa ike siyarwa ni na fi son in ga ina ba wa wani kuma wani abu da kasuwanci wanda baya cikin shi ba zai gane shi ba idan kana business kai a karan kanka za ka ji daɗi za ka yi zama very active ta kowanne fanni ni yanzu kamar kin gani alhamdulillah a yanzu haka ba zan iya taɓa barin kasuwanci na ba saboda muhimmancin shi da ike a gona malama halima a ra'ayinki me ya kamata gwamnati ta yi wajen tallafawa masu kananan sana'o'i za ki ga wani Allah masa baiwa da zai yi abu amma ba shi da jarin da zai sarrafa abin nan za ki ga wani ma yana da baiwar da in yi abu zai ma amfani al'umma baki ɗaya ba iya kansa ba gwamnati ta duba irin wa'annan kuma gwamnati ta duba irin yara ƙanana da za ki ga yaro yana abu kaman a wasa ya je ya kera wani abu to kin ga wa'annan gwamnati ya kamata ta tsamo su ta ɗauki nauyinsa su yi karatu saboda ko da gaba za su amfani Najeriya sannan kuma kamar rashin aikin yi na matasa shi ya kawo rikirkicewar najeriya shi ya kawo matsalar tsaro shi ya kawo ta'addanci da yayi yawa to muna kira da gwamnati su yi haƙuri su taimaka sai a rage wannan ta'addanci da yayi yawa a najeriya kuma a taimaka masu ƙananan sana'o'i da jari Malama Khadija. Akwai batun farashi ga masu sarrafa abubuwa su saya wanda mutane suke yawan kokawa yaya kike gani za a iya samun daidaito akan farashi ina matsala take. Batun farashi dai a halin da muke ciki yanzu su 'yan kasuwa su suke saka farashin kaya wanda ke sanya duk inda ka je farashi daban-daban za ka gani akan dukkanin kaya wanda ake siyowa wanda aka riga aka sarrafa a ko kuma abincin domin suna duba farashin da su suka saya kayan amma wani lokaci haka kawai mutum a naira goma da ya siya mai yiwuwa sai ƙara naira ɗaya a kai ya zama naira goma sha ɗaya shi kuma wannan yana ji sai ƙara naira uku to kin ga da a ce gwamnati za su shigo su sanya dokoki ko kuma su saka farashi standing price ma ma kaya duk wanda aka kama cewa ya kara farashi a nashi za a iya a hukunta shi amma haka ba zai yiwu ba sai gwamnati tallafa wa 'yan kasuwa misali idan yanzu kaya naira goma ne gwamnati sai ta ce to ga naira talatin su 'yan kasuwa sai su kawo naira saba'in to a wannan in gwamnati ta ce kar a tsallaka kar a ketara raga farashin da za a siyar in ga dole su sai da haka saboda duk wanda ya saba gwamnati za ta iya hukunta shi ta yadda ya dace kuma idan za a samu hakan kinga zai taimaka wajen saukin rayuwa yau za ka je kasuwa tabbas in ka koma za ka ga cewa inda ka siya naira goma a misali haka za ka samu ba saboda komai kullum yana ƙara kuɗi wannan yana karewa ne akan talaka su ma 'yan kasuwa kamata kin ga su duba cewa mu kananan 'yan kasuwa mu muka fi shan wahala saboda kai ba jari bane da kai amma kuma dole sai ka jujjuya ba za ka zauna ba babu abin yi malama halima batun farashin kaya da yake ta hawa gwamnati ke da alhakin sa doka akan kayayyaki na siyarwa saboda a rangwanta wa talaka gwamnati ta sa doka ta ce ga farashin da ta bayar abu ko kuma gwamnati ke da alhakin ta sari kaya a hannun 'yan kasuwa sai ta duba mu na al'ummata na 'yan ƙasa sai mu kuma ta bamu a farashin gwamnati kin ga idan aka yi haka za a samu saukin rayuwa mai sauraro kada a sha'afa shirin ciwon ya mace ake sauraro daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma a nan za mu yi sallama a cikin shirin a yau a biyo mu a shiri na gaba idan allah buwayi ya yi mana ararai yanzu a madadin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ne aisha mu'azu nake cewa mu wani lafiya malama khadija to menene fatar ki kuma duk da dai cewa ni rarrafe nake yanzu ina fatan bunƙasa har kasuwan duniya saboda duk abubuwan da nake sanannu ne in ga kamar su su ne mai kandi da Aisha Ma'azu yanzu kuma lokacin da awal garba zai kama na sharhin jaridan Kamaru. kan fara shan jin namu na wannan makon ne da jaridar Lebron ta kasar jamhuriyar Kamaru an da a farkon shafin talabata mana cewar ministan tsaron kasar jamhuriyar Kamaru Mr. Bete Asomo ya ce wani bincike da hukumar Lenin Asirin kasar jamhuriyar Kamaru ta yi na musamman ta bunkaɗo cewar a cikin jandarmomin kasar jamhuriyar Kamaru an samu sama da jandarma guda dubu ɗaya waɗanda suka shiga aikin na jandarman kasar jamhuriyar Kamaru da takardu na fage ya ce yanzu dai dole ne a hukuntar da su a gaban kuliya sai kuma jaridan avenir an da ita kuma ta ce a bangaren hukuman bayar da tallafi na man fetur a ƙasar jamhuriyar kamaru hukumar cewa ta yi a kowace rana tana asarar miliyar hudu na saifan ƙasar a yayin da har yanzu haka ake jiran mahukunta su fitar da dokar da za ta cire tallafin na man fetur ɗin a ƙasar ta kamaru baki ɗaya jaridar kamarun tribune kuma ta yi magana ne kan yadda hukumar ƙasar chadi suka aiko mazo na musamman domin yi wa shugaba paul biya godiya a ofishinsa da ke ke birnin wunde kan yadda ya ba wa gwamnatin rikon kwale shawarwari na yadda za su yi su gudanar da taron su na haɗin kan ƙasar da kuma yafe wa juna shugaban rikon kwarya janar muhammad idris dir itino ya ce shugaba paul biya ya taka rawar gani wajen ganin cewa an cimma buri na gudanar da wannan taron jaridar ecohosan te kuma cewa ta gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamar za ta gudanar da alwar rigakafi na cutar gudawa da amai a jihohin da suke fama da ambaliyar ruwan sama jama'a domin hana kamuwa da cututtukan nan na zazzabin cizon sauro da kuma gudawa da amai din a faɗin ƙasar koriya kamaru jaridar mitasiyon kuma ta tsegunta mana cewar hukumar kwallon kafa ƙasar jamhuriyar kamaru pekapo tana cikin wani hali na rashin tabbas da tsohon ɗan takaridan ƙasar musta samuel eto ya amshi ragamar tafiyar da hukumar a jaridar the guardian post ta ƙasar kamaru ana ita kuma ta gulmata mana cewar ma'aikatan kamfanin ganyen shayi na cdc da ke bangaren 'yan aware sama da guda dubu ne da yanzu haka za su rasa guraben ayyukansu a kamfanin domin rashin biyan su albashin su na tsawon watanni talatin da kamfanin bai yi ba sannan kuma 'ya'yan ma'aikatan da alama ba za su samu komawa karatun su ba na wannan shekarar za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar leju an da ita kuma a binciken da ta yi ya nuna cewar ministan ilimi na ƙasar jamhuriyar kamaru ya rufe kwaleji-kwaleji guda 134 a faɗin ƙasar kasar waɗanda ba su cika su ba ya ce dole ne idan 'yan kasuwa suna buƙatan buɗe makarantu sai su bi doka da koda muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kama a gai da Malam Awal Garba. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. shugaban majalisar tsare-tsare a yankin taiwan na ƙasar china chiu taisan zai kawo ziyara nan amurka a farkon watan satumba mai kamawa jami'in yankin na taiwan zai gana da takwarorinsa na amurka sannan zai yi jawabi a wasu manyan taruka biyu da za a yi a washington waɗanda za su mai da hankali kan dangantaka a mashigar yankin taiwan a halin da ake ciki fadar white house ta ce china a halin da ake ciki fadar white house ta ce china na ci gaba da kokarin ganin ta mai da ayyukanta da sojin ke yi a matsayin wani abu da ya zama jiki inda jiragenta kan yi shawagi a daidai layin da ya shata mashigar mikhail gorbachev mutumin da ya kawo ƙarshen yakin cacar baka amma ya gaza kare tarayyar soviet daga rugujewa ya rasu gorbachev ya rasu ne a ranar talata a wani asibiti da ke birnin moscow shekarunsa 91 shugaban rasha vladimir putin ya nuna alhininsa dangane da wannan rashi kamar yadda kakakinsa dimitri peskov ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na interfax yana mai cewa a yau laraba putin zai aika da saƙon telegram don mika ta'aziyyarsa ga iyalai da abokan gorbachev shugaban ukraine volodymyr zelensky ya gana da wata tawagar majalisar ɗinkin duniya a kiev gabanin tawagar ta kai ziyarar duba halin da tashar nukiliya ta zaporozhye ke ciki yankin da ke karkashin ikon dakarun rasha rasha da ukraine na zargin juna da kai hare-hare a yankunan da ke kusa da tashar lamarin da ya sa shugabannin duniya suke fargabar kada a a aukuwar bala'in nukiliya masu sauraro anan maka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin kamar ko da yaushe za a zuwa shafukanmu na yanar gizo ta mu na voahausa.com domin sauraron shirye shiryen mu da suka gabata. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da muka kama muku wannan shiri tare. Sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Salamu alaikum.